daidai da 29 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine majalisi na 69 daga cikin jiran giyar karatukan littafin hikbatun na tarih wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi littafin hikbatun min tarih yana kokarin tantance mana bayanai ne game da rigingimu da suka faru na siyasa da sabanin ra'ayi da ya faru a siyasance tsakanin sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu tun daga rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam har zuwa shekara 61 bayan hijira shekara da aka shi na Husaini ɗan Aliyu ɗan Abu talibin Allah ya kara musu rahma da yarda gaba waɗansu. babu shakka wannan malami ya kai matuka wajen tantance gaskiya da rabe tsaba daga tsakuwa da yin bayanin gaskiyar abin da ya faru a tarihance da fassara ainihin maganganu waɗanda suka faru da abubuwan da suka faru bisa hasken ainihin alkur'ani da sunna da fahimtar magabata don tantance gaskiyar waɗannan al'amura waɗanda suka raba kan mutanen da su ne a yanzu ake cewa musulmai allah ubangiji ya samu dace zama masu bi wannan karatu idan ba su manta ba wannan malami yana ta mana bayanai akan shubuhohi wato wasu alamun tambaya da tarnaƙaƙi da ƙoƙarin rikirkita gaskiya wanda 'yan bida'a masu zagin sahabbai suke kawowa 'yan bida'a nan kala uku khawarija da ainihin nasu ba da kuma shi'a rafida ithna a shari'a wannan dukkaninsu uku ya haɗa su a wuri ɗaya da sunan cewa sun hada kan ɓatanci da kyara da kyamar sahabbai da yana kawo maganganun da suka faɗa waɗanda a dalilin haka suke ganin cewa su abun su sahabbai ba mutanen kwarai bane yana kokarin tantance mana gaske waɗannan maganganu da kuma nuna mana wajihin yadda za a fassara maganganun muna kan gaba ta goma wacce yake bayani akan wato irin maganganun da 'yan bid'a musamman 'yan shi'a rafida suke faɗi dangane da na umar dan khattab khalifa musulunci na biyu Allah ya kara masa yadda akan cewa wai ya hana ainihin auren mutu'a kamar yadda ya hana aikin hajji na tamattu'i mun ji bayani game da aikin hajji na tamattu'i da kuma cewa shine ya tabbata a sunna da kuma wajihin da malamai suka karin fassara hannun da Umar yi da bayani akan cewa ko da Umar ya hana wannan ba abu lura bane za a ci gaba da ainihin biyayya ne ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da aikin hajjin da ya goyi baya ya sanya mushi hannu cewa shine aikin hajjin da ya kamata musulmi shine tamattu'i sai kuma bayani ya ainihin fara dangane da mas'ala ta auren mutu'a wacce ita kam ba mai mata irin wannan ainihin wato magana a faɗa a wuce ba saboda alaƙarta da asalin wannan mas'ala ta shi'anci da rafidanci da yanayin da muke rayuwa a wannan ƙasa tamu ta Najeriya inda aka samu ainihin wato wasu daga cikin batattu da 'yan boko da waɗanda ba su karatun addinin musulunci ba suka tafi ƙasar Iran suka an so kwangilar wannan addini na shi'a kuma a yadda ma muke rayuwa munan garin garin zariya ma to suna lissafa shi a matsayin shine headquarters ta wannan addini saboda babban shugaban su shine Ibrahim Zazzaki a nan zariya yake babu shakka kuma a yanzu sun kai matakin da ba sa boye komai game da wannan addini tun daga kan batanci da zagin sahabbai da yin bukukuwa na bakin ciki da na farin ciki iri daban-daban bikin haihuwar wane bikin kashe wane bikin kashe wane bakin cikin kashe Husaini farin cikin kashe Umar haihuwar Fatima haihuwar Mahdi duk waɗannan bukukuwa irin na Kiristoci suna yin sa yanzu a garin nan duk wanda yake rayuwa a garin zari zai ba da shaida akan haka sannan ba sa ɓoye komai game da aƙidinsu na ɓatancin aƙidinsu na sukar musulunci da kawo tarnaki ga addinin musulunci aƙidinsu na yaƙan musulmai aƙidinsu ne ya barna a bayan ƙasa don a samu wai mahadi irin nasu ya saurin yanzu da kuma particularly ita wannan aƙida su ta auren mutu'a suna yin mumarasarta suna practicing ɗinta aikace a nan garin zaria da kano da Sakkwata da ko'ina da 'yan shi'a suke kawai da birni idan ka je ka same su za ka same su suna ainihin gudanar da wannan ainihin wato ɗabi'a ta karuwanci da suna auren mutu'a kuma suna yin wa'azi suna cewa yi da sunan cewa addinin ahlul bait ne Allah ya tsare ahlul na manzan Allah su alaihi salama daga gairin wannan karuwanci Za ka magana cewa cewa wannan matsala ita ba zai yi kawai a faɗe ta a wuce ba dole a ɗan tsawaita bayanai gwargwadon hali game da ita domin yan uwa ɗalibai da masu saurare su zama sun samu wani abu da za su iya ainihin riƙewa a matsayin bayani na ilimi dangane da wai menene ma tukunna wurin mutu'a yaya ake yin shi Yaya ya samo asali yaushe ne ya halasta musulunci yaushe ne aka zo aka haramta shi shin ya tabbata annabi ne ya haramta ko ko sayyidina umar ne ina bayani akan maganganun sayyidina ali da sibuna abbas game da ainihin mutu'a waɗanda su yan shi'a suna kafa hujja da waɗannan mutane a matsayin wanda suke goyon bayan irin wannan ainihin al'amari shine muka ce ganin yadda mas'alar take da faɗi a cikin littafin musulunci da kuma kasancewa kusan duk nau'in littafin musulunci sun taɓa wannan mas'ala tun daga kan littafai na tafsirin alkur'ani mai girma littafai na ulumul qur'an littafai na fiqhu da usulul fiqh littafan hadisi da sharhohinsu littafan aqida littafan tarihi da kuma littafai ɗaiɗaiwa waɗanda aka yi su akan wannan mas'ala wanda littafai ne in za a lissafa su keke da keke za a daɗe ana faɗar lissafin sunayensu domin za a lissafa su ne bilmi'at bal bil alaf tunda ya riga ya waye gari ya zama abu ne sananne har ta zama aƙida da ke raba musulmai da sauran ainihin wato 'yan shi'a shine yanzu in kana karatun tafi aƙida za ka ji ana cewa auren mutu'a haramun ne ga shi dai matsala ce ta fiƙihu amma za ka ji ta a cikin aƙida akwai irin waɗannan ɗaiɗaiwa kamar bayani akan aikin hajji cewa yana nan za a ci gaba da yin shi har zuwa ƙarshen duniya da bayani akan cewa shafa akan hufi addinin musulunci ne da bayani akan cewa auren mutu'a haramun ne duk wannan misali da fiqh amma za ka ji sa aqida saboda sun waye gari sun zama shi'a sun zama tambarin da ake bambance musulmai daga yan shi'a da su za ka ga duk hayaniyar da ake yan shi'a ba ruwan su da aikin haji ba ba abin da dame su da aikin haji ko ga dan shi'a je aikin haji siyasa ce kawai ta rayuwa kamar da duk wanda ya san aqidar dan shi'a an kana da aboki dan shi ko kuna harka da shi ba abin da ya dame shi da wai an kira sallah ta bi sallah azhar la'asar juma'a ba abin da ya dame shi zai ci gaba da harkar shi amma in yana cikin musulmai saboda ka a gane shi ko kuma dan manufa ta taqiya sai ga shi da dauko ruwa mai ce ayi alura amma shi kare ne ba zai je a yi sallah ba ba ta cikin ajandarsa to haka aikin haji to haka kuma shafa akan kafa ba sa yin alula su wanke kafa sai dai su shafa akan kafa wannan shi ma shi'ar ɗinsu ne za ga in dai suna irin alularsu to haka suke to duk irin waɗannan sai malaman aƙida su dinga bayanin su a cikin tafin aƙida sa limamu tahawi su bar bahari da makamantansu don ya zama abin da za a iya amfani da shi wajen gane wannan waye musulmi waye ɗan shi'a ina fata mun gane wannan a takaice saboda faɗin matsala da yawan littafan sai muka ce bari mu samu ainihin wato a yi summarizing muhimman abubuwan waɗanda ya kamata a tattauna a kansu shi ne aka yi summarizing za ka summarin kala uku akwai wani wanda yake na farko shi ne daga cikin ainihin littafin tafsiri na al'imamu abu abdullahi al-kurtubi babban malamin tafsiri allah ya gafarta mashi mutumin kasar ainihin spain andalus ke sannan akwai kuma wani samari na biyu wanda yake ainihin bayani ne akan dalilan haramcin auren mutu'a a cikin alkur'ani da sunna da ijma'in musulmai da kuma takaitattun bayanai akan menene hujjojin yan shi'a game da cewa auren mutu'a wai addini ne wannan shi ma wani samari ne da muka samo shi daga cikin ainihin mababbantan littattafai da maganganun malamai sai kuma na uku wanda yake kacokan babi ne daga cikin littafin asunan kubura ta imamul bai wanda ya babu nikahil mutu'ati wannan za mu karanci hadisan gaba ɗayansu insha Allah ba don kawai ba sai don kasancewa hadisan sa dauke da labaran abubuwan da suka faru wasu hadisan za ka ji suna cikin bukhari da muslim amma mun zaɓi mu kawo su anan saboda za ka ji haddar labaran cewa an yi kaza an yi kaza an je wuri kaza sai aka yi kaza kuma za mu yi takhrijin hadisan gwargwadon iyawa waɗanda suke ba su inganta ba a cikin zame bayanin meye malamai suka faɗa game da rashin inganci insha Allah a ce a makon da ya wuce mun fara karanta wannan samari na farko kamar yadda na faɗa ba wai za mu bi wasu abubuwan ba za mu bi su harfan bi harfin bi harfin ba za mu dinga tsintsinta ne saura kuma sai mutane sai su karanta da kansu akwai wanda suke da wasu silan su saboda yan uwan mu dabe ko sai dai ga wasu naga ba wasali kaga wannan to sai ka samu wani dan kwangila wanda ya iya arabiya su sai sai wasalce maka ko in zaka ba su sai ka wasalce musu don su samu su ma su karanta su idan matsalar duk ba su karanta waɗannan abubuwa kawai an basu da bakakken kaya ne kamar ƴan wuta suna yawo a gari abin da kawai faru kenan Allah shi kyauta abin mamaki kuma imaman da suke magana kai akwai manzanni da dama daga limaman da suke su suke nuna haramcin sa bakajen kaya su wannan limaman da ake cewa limaman halibaiti amma kaga duk garin nan yanzu kana so cikin watan nan ma ka sa bakin kaya sai ka ta jin kunya saboda sai amma mugo fahimta gaba gane kai musulmi ne wallahi yanzu ran nawa na ga ga matar shi za su je anguwa zai dauke ta mashin ya ganta kawai da bakin hijabi cikin mako ne ce kuma ki canza hijabi ta ce saboda mai ce ba zan ɗauke da bakin hijab ba sai a baki wani ce a ni ba zan ɗauke ki ba ne kawai kuma gaske shi sai a maka mu na fahimta akwai mawatsin shubuhat da ya kamata ka dinga guje musu idan eh, sai ka dinga kula yan kwanakin nan daga na har kwana arba'in in za ku je an gwada mata ka sa bakin hijab kuna musulmi sai abu kallon arna wallahi za mu tashi a cikin al'ashira wato ah, Matsala ta goma da al'imamu abu abdullahi al-qurtubi ya fitar a cikin ayan nan faɗin Allah ta'ala a cikin sautin nisa'i wal na tuminan nisa'i illa ma malakat zuwa ƙarshen aya a inda imamu al-qurtubi in ka lissafa daga ƙasa layi na hudu daga ƙasa daga ƙasan takarda layi na hudu jama'a daga inda yake cewa wa qala ghayruhu mimman jama'a turqal ahadithi fiha bayan da ka ji magana da aka kawo daga ainihin wani malami wanda shine al-Imam Abu Abdullah ibn al-Arabi ke Abu Abdullah ibn al-Arabi mutumin kasar Maghrib shi ma yace wani malamin kuma can daban wanda ya hada hanyoyin hadisan wanda ba ba ibn al-Arabi ba yace innaha taqtadi at-tahlil wa at-tahrim sab'a marrat idan ka ada hadisan za su nuna maka cewa an caccanza hukuncin wannan matsala daga halasci zuwa haramci daga haramci zuwa halasci haka a yi nan a yi can a yi can har su bakwai farawa ibn abi amra ha kanat fi sadarar islam hadisi na farko shine ibn abi amra ya ruwaito cewa a farkon musulunci mutu'a halasci kaji na farko kenan ko warawa salamat ibn al-aqwa annaha kanat ama autasi shi kuma sahabi salamatu dan akwa ya roto cewa a shekarar da aka yi yakin autas mai bayani akan shi a baya kaji na biyu kenan ko wa min riwayati aliyin tahrimuha yawm khaybar na uku kuma akwai riwayat sayyidina ali da ke nuna cewa ranar khaybara aka haramta ainihin auren mutu'a wa min riwayati rabi' ibn sabra ibahatuha yawm al-fath kaji na hudu kenan ko riwayar rabi'u dan Sabura shi kuma daga baban shi sabratu al-juhani cewa ranan fathu makka sai dai wannan riwayar kan muje da nisa tana da matsala ta shizuzi cewa fathu makka ne zamu zo mu su kaji na hudu kenan ko qultu ni malam qurtubi abu abdullahi mai tafsiri sai na ce wa hadhihi turq kulluha fi sahih muslim waɗannan guda hudun cewa a farkon musulunci da ainihin kuma a lokacin autas da lokacin khaybara da lokacin fatu makka dukan suna cikin sayan muslim wa fi ghairihi an aliyin nahayuhu anha fi gazot tabuk sannan a wani littafin kuma daban wanda ba muslim ba shine waje na biyar kenan ko an ce an hana ne a ranar tabuka wannan wajen rawahu ishaq ibn rashid an zuhri an abdullahi ibn muhammad ibn ali an abihi an ali walam yutaba ishaq ibn rashid ala hadhihi riwaya an ibn shihab qalahu abu umar rahimahullah kaji wuri na biyar kenan riwayar ta ahlul bait ce ita ma amma wannan mutum mai suna isaka dan rashid bashi da mutaba'a kamar yadda ibnu abdul barri abu umar ya fada game da ainihin riwayarsa wuri na biyar kenan wa fi musannafi abi Dauda a cikin kuma musannaf na al-imamu abu dawuda anan musannaf na abu Dauda ma'ana al-imamu abu Dauda wannan asijistani wato sanan ɗinsa kenan من حديث rabi ibn sabra النهي anha fi hajjatil الوداع sorry wannan ne nake ishara akan cewa tana da matsala game da shizuzi ba wancan na fatu makka ba a hajjatul wada'i afwan yace a riwaya ainihin arabi rabi ibn sabra daga baban shi ainihin wato sabratu al-juhani irin riwaya cikin muslim da aka ce a fatu makka sai kuma ta zo a cikin sunan abi dawuda cewa a hajjatul wada'i ne wannan shine wanda yake da shududi shine waje na bakwai kenan ko wanda ba abu dauda ila anna hadha asaqu ma ruwiya fi dalika al-imam abu dauda kuma ya tafi akan cewa wannan shine magana mafi inganci a ganin sa game da riwaya mun ji wuri dama ya ce mana wuri takwas ko mun ji na shida wa qala umar an al-hasani ma hallat al-mut'atu qattu illa thalasan fi umratil qada'i shi kuma umar daga al-hasan yace mutu'a bata halasta ba da ɗai sai kwana uku kaɗai a umra ta ramuwan nan wato umratul kenan da manzo Allah ya zo ya rama umrarsa da bai samu yayi ba lokacin hudibiya a lokacin ne kawai ta halasta kaji shine wuri na bakwai ma halat qablaha wala ba'da kafin ita ko bayan wannan lokaci kwata-kwata bata halasta ba sai ce warwaya hadha an sabura aidan wannan ma har ila a an shi daga sabura har ila sai ce fa hadhihi sab'atu mawatina ahallat fiha wa hillat fiha almut'a wa hurrimat kaji wuri bakwai da aka yi bayani akan ko dai halarci ko haramcin mut'a qala abu ja'far al-tahawi wa kullu ha'ula'i allazina rawu an annabi sallallahu alaihi wasallam itlaqaha akhbaru annaha kanat fi safar yace duk waɗanda suka ruwaito labari akan mut'a game da manzo Allah ya halasta mutu'a fa sun ba da labarin cewa ta halasta ne a halin tafiya wa annan nahaya lahiqaha fi dhalika safari ba'da dhalika kuma cewa wannan haramcin ya ci gaba da binta ne a wannan tafiye-tafiye daga baya kuma fa fa muni'a minha sai aka hana wa laysa ahadun minhum yukhbiru annaha kanat fi habar babu wani wanda ya bada labarin cewa har a gida ku ji wannan jama'a fa'ida ce mai muhimmanci babu wanda ya bada labari sahabi a cikin wanda suka bada labarin auren mutu'a waɗanda suka ce an halasta din babu wanda ya zo da magana akan cewa a garin makka ko madina ba a halin tafiya ba an halasta ka wata matsala ce wata ke a a lokacin halascin ma a halin tafiye-tafiye an yi tafiya an daɗe sai maza Allah ya cewa mutane suna cikin bukatun alaƙa da mata sai ya halasta musu wannan saboda wata manufa babu ko kwaya daya in ji malam imam tahawi wa kazalika ruwiya an ibn mas'ud haka aka to daga ibn mas'ud ya ku yan shi kun taba ji wannan karatu ma tukuna ku a gari kuke wannan iskanci a sai ku bari a irin yanayi kuma za ku halasta sai ku dinga halastawa inda da gaske ne karatu kuke amma san zuciya ne jama'a Allah ya tsare shine sai yake cewa فأما حديث صبرة الذي فيه إباة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم العافية الوقاء فخارج عن معانيها كلها wannan hadisin na limamu abu dawuda wanda aka ce manzan Allah ya halasta a lokacin hajjatul wada'i to wannan hadisin ya fita daga ma'ana gaba daya wa qad ikbarna hadha al-harfa falam najidhu illa fi riwayati Abdul Aziz ibn Umar ibn Abdul Aziz khassa wa Isma'il ibn Ayyash an Abdul Aziz ibn Umar ibn Abdul Aziz فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص لهم فيها ومحال أن يشكو إليه العزبة في أجل الوباء لأنهم كانوا حجوا بالنساء وكان تزويج النساء بمكة يمكنه ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في الغزوات المتقدمة كما كنت علمي نما لمن غسكيا يتشي abu na farko dai tukunna isnadin akwai matsala in ji malam ibnu al-imam Ƙurtubi ya ce, daga tahawi ke roto mana ko daga al-imam tahawi in ji al-imam al uh, cewa an yi itibar an nemi isnadin nan sama da ƙasa an same shi kawai ta riwaya wani mutum ne mai suna abdul aziz dan umar dan abdul aziz daga isma'ilu dan Ayyashi. wannan isnadin daga jin shi wanda ya san me ilmi hadisi ya sa akwai matsala na abdul aziz dan umar dan abdul aziz ba a san shi ba malai ba su san shi a matsayin malamin hadisi da yake da ainihin riwaya ba ma'ana masturi sannan ismail dan ayyash yana da matsala riwayoyinsa daga waɗanda ba shamawa ba shi ko wannan mutumin ba misri abdulaziz dan gidan umar dan abdulaziz duk da yake babansa ya zauna ƙasar sham har yayi sarauta ta banu umayya amma shi ba na ya taso ba ina ba ta hukunci wannan jama'a da ka isnadi ne wanda yake akwai matsala a cikinsa sannan kuma ya saba wa riwayar thiqat wanda aka rubuto daga dai wannan mutumin shine sabura al juhad cewa a aikin hajjin bankwana shi kuma sauran thiqat sun ce a'a a ainihin fatu makka shekara ta bakwai fatu makka aikin bankwana kuma aikin hajjin bankwana kuma shekara ta tara sai malai ya ci gaba da cewa kuma ba zai yiwu a ce sun nemi ya halasta musu auren mutu'a a aikin hajjin bankwana ba inda illa ita ce karancin mata domin an tafi da mata yake hajjin bankwana sannan makka ta waye gari ta zama kasan musulunci wanda duk ke son mace manzo Allah zai iya bashi dama tunda mutu'atul hajji ake yi an gama ko kafin a fara yayi auren shi ya ka babu bukatar sai ya yi wato ya yi mutu'a ina ta fahimci wannan da aka taujihi game da wannan shine riwaya ce take da matsala cewa a au aikin hajjin ban kwana ne ina fata mu gane wannan jama'a sai mu saki tsallakawa page 4 of 4 dan kan lissafa zaka tafi cikin athaniya ashara ga inda yake cewa can qala bunul arab qala bunul arab bayan da ya kawo magana akan sabanin malamai game da idan mutum yayi auren mutu'a shin sai mata ta dauki ciki shin dan nashi ne ko ba nashi bane ya tabbatar da cewa eh da nashi ne amma za a yi musu haƙƙi saboda ya tabbata haramcinta wannan ainihin irin karuwanci ya tabbata haramcin shi kuma ma'alumin ne min addini bid darura babu wani mutumin kwarai da zai daka kama hannun ya ka tafi da ita ba ta tsara aure ba babu wannan mutum sai da riga an lalata kwakwalwar shi ko kuma dan wiwi ne shi babu mutumin kwarai isa ga ai su nan ba sa yadda yi da yayansa idan addinin kwarai ne yadda aure yake karama ɗaukaka ga 'yar babba haka yake ga 'yar karamin mutum mana mutum ko shugaban kasa ne shi ko gwamna ne ko malami ne ko sarki ne ko aramma ne ko liman ne ko attajir ko talaka ne ko ɗan kashin kasuwa ne kowane iri ne shi a wajen talauci ko rashin arziki mutuncin isa abinda za a yi mata shi ne a yi mata aure a mai murna cewa ta yi aure akwai wani babban mutum da ce saboda shi girman shi ya kai ya kawo ‘ya'yan shi sun fi ƙarfin su yi aure can ke a yanzu irin yadda ake rayuwa ba za ka ga manyan nema suke don Allah wai da su saboda kowa na tsoron su hala dukkan mu nan mun sha jin irin wannan labaran ko wani ma ya gani ko wani an mai tai ga wata ƴan babba ta rasa muji duk ga suna a cikin gidaje saboda an musu gidaje kamar gidan yari dogayen katangu ba a gano su motoci masu bakakken gilasai sun gama jami'a sun je ingila sun yi masa sun dawo sai rasa wanda zai aure su shekarar 35 wata har 40 sai a rasa wanda zai aure ta duk inda aka samu wani a matsalƙale mishi ce don Allah ka hakuri ka aure ta da a ce ta fi ƙarfin aure sai a ce shi kenan ba da aure duk abin ta gada mata yi amma saboda aure shine mutuncinta yar manzo Allah sallallahu alaihi Fatima idan da wata take waratuwa daga aure ta ba ta dishi ba manzo Allah ya mata aure haka Ruqayya haka ainihin Zainab duk ya musu aure kaga wannan shine sunnar ainihin annabawa aure amma wane ne zai da kawai wani kato yin shawara da shi da yakka cewa sun daura aure kawai su tafi kuma auren wai na mako guda ko sati ko kafin a gama wata lacca da yake a Husainiya kawai su tashi auren waye da wannan idan gaskiya ne su manyan su fito da yayansu a dinga musu wannan karuwancin in gaskiya ne ta zama gane ƙarya ne su fito da 'ya'yansu da matansu da yadda suke rike da su su ma su dinga ba da su auren mutane da suke danna 'ya'yan mutane a danna nasu su masu jama'a na fatan muna fahimtar wannan da ka wanda duk aka kama shi auren mutuwa a cikin gotin shari'ar musulunci haddi ya kama shi in ya taba aure kawai a kashe abin banza in bai taba aure ba a zale shi da shi da ita wannan shine haddin shari'a game da shi to sai ce qala ibn al-arabi wa qad kana ibn abbas yaqulu bi jawaziha tabbas ya tabbata sahabin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama abdullahi dan abbas yana bada fatawa da halascin auren mutu'a za mu zo mu ji a cikin tafin sunan a akwai lokacin da a zaman makka lokacin da abdullahi dan zubair yake sarki a makka din ya tashi ya hudu ba ya zazzagi masu yin auren mutu'a kuma yana yin ta'aridi ne yana yin habaici ga abdullahi dan abbas lokacin ko abdullahi dan abbas ya ma makance da tijai ya ce ma dan jagoran shi ke ni ka sa fuska ta fuskarci inda yake shi ma ya mai da martani yayi yi jawabi ya jawabi sai sarki ce to shikenan ni da kai shege ka fasa wallahi in ji labarin kai auren mutane shi yace na rantsa da Allah sai an jefe ka haka yace in ji labarin kai wai kana cewa ya halasta bai kalli cewa da tije bane babban sahabi ne yana da jama'a yana da dalibai yace wallahi in ji labarin kai ce wallahi sai na sa an jefe ka kyar ga ya fushi za mu zo za mu karanta wannan malamin za mu karanta wannan muna faɗa yanzu abinda malamin da ya kawo ne thumma sabata ruju'uhu an sannan ya tabbata cewa kuma ibnu abbasin daga baya ya dawo ya daina bada wannan fatawa fan aqada al-ijma'u ala tahrimiha daga naka samu ijma'i ya hada kan haramcin yin auren mutu'a fa idza fa'alaha ahadun rujima fi mazhabi mashhuril madhhab duk wanda ya auren mutu'a za a jefe shi a cikin fatawa ta ainihin mafi shaharar mazhabi wa fi riwayatin ukhra an malikin la yujam aka ce wata riwaya daga maliku kuma ba za a jefe shi ba ba wai don abin da ya ba abin jifa ne. saboda mene na anna nikahal mut'a laisa bai haram saboda auren mutu'a suka ce ba haram bane irin haramcin zina in ji malikawa burkujin inda magana take ba sai ce walakin da asalin akhar ce ba za a jefe shi ba wai don auren mutu'a ba haram ba ne. walakin da asalin akhar sai don wata hujja daban li ina. wanda malamanmu malikawa suke da ita garibin wata hujja mai ban mamaki in fara dubi hidimar sa'irin ulama wata hujja wani dalili wani asali da malikiya suka rike ta banda sauran malamai huwa Annama ma hurrima bis sunna hal huwa mislu ma hurrima bil qur'ani amla a malikiya akwai cewa shin abinda sunna ta ce haramun ne haramcin shi kamar haramcin abinda alqur'ani ya ce haram ne ko ba iri ɗaya bane ma'ana yanzu ka ɗauka misali jini da mushe ƙur'ani ne ƙararai ce haram zinariya sunna ce ta ce haram to shin muninsu iri ɗaya ne ko ba iri ɗaya ba sai malikiya suka ce ba iri ɗaya ba ne shi ne kasi yana cewa wannan wani asali ne bai ba mamaki gaba da zaman saboda shi mu haƙiƙi ne baya bin son zuciya ba ba maliki ba ne irin na ƙasashen mu da suke kurun su malikiya ne ba maliki ne wanda yake hur yana da yanci ne ya faɗi gaskiya ya ce wannan abu ne ban mamaki shi wannan asali ne suka ce to tun da zina ƙur'ani ne ya haramta amma auren mutu'a ba ƙur'ani ne ya haramta ba suna ce ta haramta to zina za a yi rajin amma auren mutu'a ban da rajin duk da shi ma ya yi kama da zina amma kada a yi rajin saboda mai suka ce saboda akwai mutu tsakanin abin da suna ta haramta da abin da ƙur'ani ya haramta kamar ka ce a gidanku ne aka ba da doka akwai mutu tsakanin doka da ba ya bayar da wanda kanin babanku ya bayar ta ko misali dai da za ku yi responding to doka kaga akwai reni kenan an nuna an raina baba karami kenan ko to sunna ba ma haka take ba sunna da alqur'ani matsayin su ɗaya da ɗaya ne wajen hujja Allah ya ji kan mala albani surdi ya da tafi mai suna manzilatu sunna fil islam wa bayanu annaha la yastagna anha bil qur'an yace matsayin sunna a musulunci da bayani akan cewa ba za a wadata da qur'ani a ce ba ruwanka da sunna ba yan kalaka ta kenan yan qur'aniyun yan boko haram wannan ba addini bane in qur'ani yace kaza haramun ne sunna tace wani abu haramun ne to duk haramcin iri ɗaya bambancin su kawai shine wajen falala qur'ani ya fi sunna falala ya da ijazi Allah ya alƙawarin kiyaye shi karanta shi kaɗai na samar da lada manzo Allah yace man a harfa min Al-ƙur'ani falahu ashara daraja. wal hasanatu bi ashri amsalha wala aqulu alif lam min harfun bal alifun harfun lam harfun mim harfun a cikin hadisin bukhari yace wanda ya kanta alqur'ani duk harafi da goma kuma za a iya ninka mushi har zuwa goma goma yace ba ina nufin alif lam mim sannan da goma ba alif goma lam goma mim goma sannan Allah ya so ya ta ninninkawa suna fa sai ka yi aiki da ita duk katin da za ka yi na sai ka yi aiki ta kake lada na ba ta fahimci wannan babu wani dalili a kan cewa ne kanta suna yana da lada sai na aiki in ba ka ba hujjatun alaika to don haka sai suka ce wai in ji malikawa a wani zance babu rajon, sai ce wa huwa anna ma hurima bi sunnati hal huwa mislu ma hurima alquran am la sai yace fa min riwayati ba'd almadaniyina an malikin annaha laysa bisawa an ruwaito daga wasu malikawa mutanen madina sun ce daga maliku wai da sunna da qur'ani wajen haramtawa ba karfin sa daya ba sai malam ibn al-arabi eh, ibn al-arabi yace wa hadha da'if amin malam qurtubi ko ce wannan magana banza ce rauni ne da ita وقال أبو بكر الترطوسي ولم يرخص في نكاح المتعة إلا إمران بن حسين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت يتي با وندي هذا المتعة إن بند إمران بن حسين da ibn Abbas da wasu tsiraru a cikin sabai da wasu tawaga a cikin ahlul bait to ga an an sa space ma'ana an yi tsallake ne wajen kwafewa sai ce wasairul ulama'i wal fuqaha min as-sahabati wat tabi'ina was salafis salihina ala anna hadhihi al-ayata mansukha ya ce da malaman fikir da manyan malamai cikin sahabbai da tabi'ai da magabata na kwarai gaba ɗayansu a kan cewa wannan aya in ma tana nuna halaccin auren mutu'a wa uhunna to an share ta wa annal mutu'ata haramun auren mutu'a kuma cewa haramun ne wa abu umar abu umar ya ce ashabu sabbin abbas min ali makka wal yamani kulluhum yarawna al mutu'ata halalan ala madhhab ibn abbas wa harramaha sa'irun nas ya ce amma su ɗaliban ibn abbasin mutanen ƙasar makka da yaman su kan suna nan a kan halascin watan auren mutu'a bisa mazafin malamin su ibn abbasin yayin da duk sauran malamin duniya kakaf suke ganin haramcinta wannan ƙarshen bayanai kenan daga littafin ainihin tafsirin al'imam al kurtubi al jamiul quran na abu abdullahi al kurtubi Allah ya gafarta mishi sai wannan ainihin wato mas'ala ta biyu game da dalilan haramcin auren mutu'a a cikin al alkur'ani da sunna da ainihin ijma'in malaman musulunci na farko al'adilatu min alkitabi wa sunna daga cikin dalilan alqur'ani akwai fadin Allah da yace wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumina faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul aadun wannan aya akwai ta suratul ma'arij sannan akwai kuma irin su a cikin suratul muminin ne ko to fadin Allah da yace walladina hum li furujihim hafizuna Allah yana lissafa siffofin mutanen kwarai muminai yace waɗanda suke kiyaye al'auransu illa ala azwaji ba sa mu'amalar jinsi da wata mace ko wani namiji sai matayensu na aure ko mazajensu na aure au ma malakat aymanu sannan maza daga cikinsu kuma ba sa mu'amala da kowa in bayan matansu na aure sai kuma bayi waɗanda suka mallake su fa innahum ghairu malumina anan ba abin zargi ne dan miji ya sadu da matarsa ko namiji ya mu'amala ta saduwa da baiwarsa wanda yake sadaka da ita ba abin a ayin zarge shi bane don Allah ne halasta mishi wannan fa man a zalika wanda duk ya je ya nemi wani abu na biyan bukatar jinsi abin da ya wannanci waɗannan guda biyu fa ulaika humul aduna waɗannan sune yan ta'adda a cikin addini kaga sai Allah ya ambaci fa zakarallahu tabaraka wa ta'ala annal mubaha az-zawja wa mulkal yamin sai Allah ya ambaci cewa abin da ya shi shine mata aure da kuma wato mace wadda ake sadaka da ita concubine wa amma ma ba'da dhalika fa huwa kullu man aradahu fa huwa kullu man aradahu fa huwa adi duk abin da ya wannan ciwon da zina da luwaɗi da maɗugo da kaza da kaza da auren muta'a da auren mai halasta ainihin wato auren muhallili taisul musta'a da mai auri saki mai ɗanɗano duk waɗannan suna cikin manuta gawara a zalika wannan ta'addanci ne kowanne kuma kuce shi gwargwadon kuce shi a shari'a daga wanda yake haram daga wanda yake makruhi daga wanda yake kaza zama ana fata mun gane wannan kaga ba ambaci wani abu babban da aure aure wanda yake sahihin aure tabbatacce wannan ya ta nuna haramcin duk wani abu wanda ba irin wannan auren ba daga ciki hada auren mutuwa. sannan faɗin Allah da yake cewa wal musanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihina faman istamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna farida wala junaha alaikum fima taradtum bihi min ba'd al farida inna Allah kana aliman hakima wannan aya kanta muka yi ta magana a ciki sai yake cewa wal mut'a hiya sifahun bila shak kaga can sai yace musinina mata katangaggu matan aure wanda za su tsare muku ainihin wato mutuncin ku ku tsare musu nasu ghaira musafihina ba wanda suke ainihin wato masu yin a tsoma nan a tsoma can shine musafihina wato masu zina masu karuwanci ba yace ka ku muta sifahun ce babu shakka akan irin wannan harkaci domin za ta zama matar kowa ne duk wanda yake da kuɗi rana a hannun shi take duk wanda ya riga tayawa ko wanda ya burge ta ko wanda ya fi kawo kuɗi ko yake da highest bidding shi za ta bi ya ce hiya la tuhassin sahiba? da haka auren mutu'a baya sa mutum ya zama muhusini idan mutum bai taɓa yin aure ba sai na mutu'a ran da ya zina to ba za a jefe shi ba domin ba auren kwarai ba yana nan a matsayin saurayi na mata lalatacewa yana abin sauri ce. amma duk ba za a jefe shi wanda ya zina haka mace auren mutu'a baya ihsani ba aure ne sayi ba har a wajen su ne shi an za mu zo mu ci kama sai a ti aidan bayanu insha Allah tabaraka ta'ala sannan Allah yake cewa wa man la minkum qawlan an hal muhsanatil mu'minat Allah ya ce wanda a cikin ku bai samu wadata da zai auren mata katangaggu mutanen kirki ba amma malakat aymanukum to ya auri mace daga cikin bayi ya amfani da mace wadda take baiwa ta hanyar ainihin sadaka min kuma mu'minat ya auri ainihin wato mace amin ba ya sadaka ba ya auri baiwa wadda take baiwa wani ce sai ya aure ta daga cikin bayi muminai wallahu a'lamu bi imanikum Allah ya fi kowa sanin imaninku ba'dukum min ba'd sashen ku da sashen fankihu hunna bi idni ahlihinna duk mata da za a aura a aure ta da izinin mutananta sai ce izini ahali mutananta baba ne wani wali ne daban da baban ya nada wan ubanta ne limamin anguwa ne duk dai wani wanda yake shine wakilin al'amarin shi shine wali da izinin shi da kuma iz da kuma yarda duka sauran wanda suke stakeholder shine ma'anar bi izini ahali yana kaga ba ce bi idni wali ba mu kiyaye wannan jama'a bisa kai kai kana rigima akan aure a ce duk ba a san ka ba ka lokaci kake ba ka bin abin da yake a tsarin suna ka kyale musu yansu ka je kalmi wata gashi da izinin ahali yin na aka ce da izinin mutanen gidansu to kai mutanen gida ba su so ka ce kai kuma kana ce sai kai ko ba ita kaɗai ce ya a garin ba ka kyale musu kayan su don me za a ta rigima kan yaya ga sunan da yawa a gari in ba yi da kai ka kyale tana son ka to ta ya guri har sai gidan sun yadda za ta ji ce wallahi ina tausayin ta ne in na kyale ta yanzu za ta iya ma kashe kanta ba ta da imani ke ba ta da imani ina fata mun gano na jama'a mata ba su san irin wannan karatu sai yake cewa wa atuhunna ujurahunna sannan kuma ku ba su sadakin su bil ma'rufi bisa abin da yake sananne a shari'a babu munkari kada a tsawwala kar kuma a yi mugun sauki wanda kamar ana bayarwa kyauta ka a ce ga wasu sadakin ta naira biyar misali ya zama bil ma'aru gwargwadon daidai arzikin irin wannan zamanin da arzikin irin wannan individual da zai aure ta da yanayin al'adun waɗannan mutane wanda bai saba wa shari'a ba musanatin matan su kasance wanda za ku aura ɗin katangaggu ne mutanen ƙwarai gaira musafihatin ba masu zinace-zinace ba wala a akhdari ba kuma masu kama dadin ruwa akwai take tana zane da kowa to musafi hake ko ya tana zuwa ana tsuma a a farjinta akwai kuma wata take a hada tana da daduro wanda da shi kade take tana yin wajo ko kenan ko fa in uhsinna waɗannan mata bayi da za ku aura idan suka yi aure suka zama sun katangu fa in ataina bi fahisha idan suka zo suka yi wani abu na zina na alfasha fa nan nisfu ma alal muhsanati min al'azab za a yi musu azaba za a ɗanɗana musu kuɗa rabin abin da ake ɗanɗana wa ɗaya in ta yi zina ma'ana in ta yi zina baiwa bayan ta yi aure to menene haddin zina ya in ta yi zina ya anan ba mai aure ba kawai ya haddin da shi ne guda da ɗari ko sai a yi baiwa bulala hamsin na ya kakan kisa babu rabin kisa kaka fara nan an ce to ta yi aure an ce a mata rabin hukunci ka ce to rabin kisa za a buge ta ne sai an ga ta kusa mutuwa ce a kare ta haka babu rabin kisa abinda ake nufi a mata bulala hamsin nisfu ma alal musinati min ba tafsiri ne muke na aiki tsayawa ana fitar da masail muna so ne mu kai kafa hujja da aya akan ainihin rashin halaccin auren mutuwa sai ce zalika liman khashiyal anata minkum halascin auren baiwa ku ji jama'a ku ji muhallin shahidin halascin auren baiwa kadai ya halasta ne liman khashiyal anata minkum ga wanda ya tsoroci kai ya lalace kai je yana bibiyan mata yana kalle kallan fina-finan banza yana zuwa yana shiga cikin layin biyan kudin makaranta da banki shi ba kwastoma ba yana gogar duwawu da nonon mata don dai ya ɗanci sanyi sanyi ya shi ne a la'anata liman la'anata min kum wanda yake tsoron zai shiga cikin wannan badala da lalacewa to da yayi haka gara ya auri baiwa amma in ba don haka ba kamar yadda yake a malikiya suka ce makruhi ne da ya auri baiwa domin yanzu yana arada kan shi ne ga wata matsala shine ƴaƴa bayi 'ya'yan baiwa mace suna bin uwarsu ne wajen dangantaka duk wanda ka auri baiwarsa to idan kana haifar 'ya'ya ba aikin banza kake wanda da ya jibe da kuɗi sai kama sai sai sai zai kai kwashe 'ya'yan kai tafi da su <laughs> ka kuwa ka aikin banza da zai tun wuri gara ka a fara to shi sa sai wanda ya ji tsoron al'anata ne minku to jama'a kalli wannan da a ce a wurin mutu'a zai halasta bai fi wannan sauki ba saboda wannan ba kaga an ce banki hunna bi izni alihinna kuma an ce kai ne dan tsoron kakka lalace sai zama auren mutu'a ma ana cewa ne wai ka a lalace ko to kaga wannan sai an je an yi neman aure sai an biya sadaki wancan ko da ka ganta kawai ku shawarta in kun yarda kawai ku je ku shiga gaba da abin da za ku yi wanne fi sauki mutu'a ta fi sauki ko inda shi halatta shi za a ambata kun gane ko waje istidlalan inda shi halas ne a a kawo mutane sauki sai a ce kawai wanda bai sama da aure ba ya je mutu a zalika liman khashiyar alata min ji kenan daga nan sai kowa ya zama mai neman kawo ne kawai shi sai mu zama kamar amurka kasan amerika jama'a karuwanci sana'a ce mai lasisi yadda kasan aikin gwamnati da tela da noma da kasuwanci da duk wani sana'a da kasan mutane suna yi kuma ana ganin sa matsayin masu mutunci masu sana'a inda ya ce ni magini ne ni maroki ne ko da ke banda maroki ko ni tela ne ni ma'aikacin gwamnati ne ni ɗan kasuwa ne ni ina sana'a kaza zai ambaci sana'a shi kuma yana jin da izza ko ba karuwanci yake a america za ki je a baki lasisi ke risa da hukumar da take irin wannan sana'a rijista wannan sana'a kuma duk wanda ya daga hannu ya ɓace ki to ya ɓaci abin da gwamnati ta samu shi hannu da ka za ki kai shi kara kotu a hukunta miki shi ya ci mutuncin ki haka ake so a maida mu a kasar nan jama'a a maida mu kamar ƴaƴan karuwai to haka wannan shine badala da sun zaki suke so a cigaba da a kasar nan jama'a da ka dole ne a cigaba tunkarar su ana bayyana wa al'umma irin sharrin da suke da fatan mutane su na rantsi da Allah jama'a ku ji wannan magana ba bokanci ba ce amma magana ce daga karanta tarihin bala'in da shi'a ta yi a ne musulunci shi'a ko a ƙasar nan ko ba su fara komai ba jama'a idan bala'in shi a yi taso ko na rantsi da allah da ke hannun shi ya fi na boko haram duk wani san tarihin musulunci ya san wannan irin bala'in da suka haifar a inda suka samu sultani ya fi abin da yan boko haram suke mutane da su. da kaga yan boko haram ya su suka su kashe tunda suka shiga kashe shiga to shi abu haka suke za su kokari ne gaba ɗaya su lalata wa mutane tunani su mai da kowa irinsu wanda duk ba irin su ba za a sake jin labarin abin da yake ba za su dinga ya uku ne ta kasa irin yadda ake kinan za Iran za ka ɗauka duka Iran ɗin shi'a ne ba ɗin shi'a ba ne duka in fact ƙasar Iraki da Lebanon ta fi ƙasar Iran ɗin shi'a har yanzu amma tun da gwamnati ke hannunsu sai ka ɗauka kowa ma ɗin shi'a ne a Iran mu lokacin da muka je wani conference mun gamu da Iraniyawa da suka zo conference din daga ƙasarsu suna koka mana akan yadda suke rayuwa cikin kunci malaman jami'a ne a inda suka zo conference din ma suna tare da wani sss wanda yake gadin mai suke ya ga jawa za su yi hulɗa email wannan in za ka yi zuwa ƙasar iran ba zai shiga kai tsaye ba sai ya shiga ta cikin wani control ainihin wato box a ga wani kake ya kawo da shi saboda dai kar wani abu na gaskiya ya shiga an takura su ba za a bari a kanta da addini ba ba za a bari a kanta da alkur'ani ba ba za a bari a komai ba sai abin da ake so na barna to haka suke rayuwa yanzu a ƙasar iran cikin wannan kuncin akwai ahli sunna a cikin ƙasar iran suna cikin wannan kuncin to waɗannan shaidanin jama'a haka suke su mana ba ƙasar nan kuma suna samun da'a ainihin wato mali suna samun tattali taimako na kuɗi daga iran da labanan da waɗannan 'yan iskan ƙwarorin da suke ƙasar nan ga nan a kano da masu kamfanoni ga nan kala-kala a ko'ina 'yan shi'a ne gaba ɗayansu suna ba su tattali suna ba su tallafin ba gani irin suke harkokin malam kamar kamar suna buga kuɗi duk abin da suka gara masu yaga suna yi na suka samu wannan kuɗin wannan hun sun da waɗannan masu lalabi ne suke bara zai tara wannan kuɗin gaba ɗin ɗaure jarin da binan gaba ɗaya jarin da binan gaba ɗaya kuɗi takwas ne nawa ce da binan jama'a ga ɗari takwas nawa ne humusin ta naira arba'in ne kuwa kuwa abin nan ko Allah shi kyauta to wallahi jama'a suka fara bala'i ko wala sai ya ci kowa isa dole ne a tsaya yaki su kuma ka fi tausaya ma generation masu zuwa generation masu zuwa suna ga cikin wannan bala'i ƴaƴanmu da jikokinmu Allah sa mu da su fuskanta a wannan matsayata to sai dai ke Allah cikin alƙawarinsa nan ladina kafaru yunfiquna amwalahum yasuddu an sabilillah fa sayunfiquna summa takunu alaihim hasara thumma yuqlabuna wannan kawai ka tana shi zaka danci sanyi sanyi amma dole sai mun tashi mun yi aiki ba za mu rike mu ne kuma jira Allah ya sako ya maganin su in ka karanta tarihin abinda suka yi musulunci a Baghdad abinda suka yi musulunci a ƙasar Misra da daular ibadiyya ta yan Shi'a da Ubaidiyya da su ainihin wato mozirai da aka da yan Shi'a a zamanin daular Abbasiyya ministoci da aka da yan Shi'a su suka kawo ƙarshen gwamnatin Abbasiyya to gashi nan mun kai ga lokaci yanzu a cikin suna Najeriya akwai wanda ake ganin yan Shi'a ne kuma su kadai ke wakiltar addininsu babu wani da ke wakiltar musulmai kakaf a ciki ba wanda ke wakiltar musulunci ya kamata kusan wannan duk wanda ake cewa musulmai suna wakiltar kansu ne da ra'ayoyinsu na siyasa ko na ainihin wani abu amma babu wani da ke wakiltar musulunci babu yayin da akwai masu wakiltar kiristanci akwai masu wakiltar addinai irin na shi'a amma musulunci ba ba da wakilci a gwamnatin najeriya ya kamata musamman wannan jama'a duk masu san baharin su san wannan jama'a ba su wakiltar musulmi suna wakiltar najeriya ne za ka sai da allah ya duk dama tun kafa a zaɓe shi mun gaya mutane ba fa dan addini za mu zaɓe shi ba kar ku ɗauka wai wai wai wai yadda muke son malaman sunna haka muke son shi a muna son shi ne kawai saboda muna ganin ya fi waɗancan sauƙin matsala saboda ba kowa kuma dai musulmi ne kuma yana da tarihi akan cewa ya da ai zalunci amma ba wai dan addinin musulunci ba to su kuma yan kudin su ma saboda wauta wanda bata gaza tamu ba su kuma suna ganin wai saboda musulunci ake san shi wai zai bai da Najeriya wai musulma kaga duka zulumatun ba abuwa baka ba ke Allah shi kyauta to sai ce zalika liman khashiya al'anata minkum wannan ga wanda ya tsoraci kai ya lalace a cikin ku wa an tasbiru khairul lakum ya ku musulmai talakawa wanda ka kasa samun kunda da zaka yi aure in kai hakuri ya fi alheri kai ta azumi kana salati kana rintse ido har Allah ya kawo maka <laughs> daga zai ka aure baiwa wallahu ghafurur rahim fa kayfa billahi alaikum yana Allah subhanahu wa wataala an nikahi mut'a ama thumma yurshidu subhanahu man la yastati'u an-nikaha ala an yankiha al-ama ma anna nikah al-amati aghla bi kathirin min nikah al-mut'a shine magana don Allah jama'a ku duba ya zai Allah ya hana mutum auren baiwa sai dai in mutum yana cikin matsala ya halasta mashi tare da cewa auren baiwa kuma akwai tsada sannan akwai kansu kansu din cewa ƴaƴanka baka mallake su ba da sauki ne da mutu'a ta halasta da ba halasta ta anan ba kawai na ba ta mangaron jama'a shine wajhul istidlal din sai kuma Allah ya ƙara cewa wal yasta'fil a la yajiduna nikahan hatta yukrihu Allahu min fadli والذين يبتغون الكتاب مما ملكت in فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما الله الذي آتاكم ولا تكر ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة duniya. wa man yukrihunna fa inna Allah min ba'di ikrahihinna rahim Allah ya ce a cikin suratul nuri ya yasafi alladhina na yajiduna nikaha wanda bai samu aure ba ya bi a hankali ya dinga iffa yana kamewa ya daina sakin baki da sakin jiki da mata ko ƴaƴan mutane ya daina shishigi wajen neman neman aure bai tashi ba bai da kosisi ya dinga zama mai iffa hatta kuma Allah min fadli har Allah ya wadatar da shi wadatar da yin aure ya jama'a ba a yin aure sai an samu hali mutane su san wannan ba addini bane a cewa talauci ya maka yawa kai aure ba addini bane da wani ya saba wa hankali ma sai in an samu hali ake kaji hatta yughniyahu Allah min fadli in ba ka da hali na biyan sadaki da kama haya da biyan bukatun rayuwa na yau da kullum to aure bai hau kanka ba karka je ka ce a haɗa dangi a takura dole sai an ma sadaki kuma a zuwa auro ma ɗan mutane ga sai ka ci da ita ba a taimake ka ba gara a haɗa ma wannan kuɗin sadakin ka samu sana'a ya kuma muhimmanci ɗan da ka samu sai ka aure aure ba a makara jama'a ba wani makara aure sanda kan da ba sanda Allah ya kaddara ne ka ce ya kawo shekara 40 ba kai ba wallahi ka makara da ga ake wannan sai kuma a ƙarshen mu ai ta kura mutum bai tashi ma dole sai abba shi san da tashi jama'a ina fata mun gano wannan shi ne sai yake cewa wallazina yabtaguna alkitaba waɗanda suke bukata a rubuta musu fansa mimma malakat aymanukum daga cikin bayinku fakatibuhum ku rubuta musu bawa ne kake da shi sai yace yana so a rubuta mashi fansa zai dinga kawo abubuwa na ainihin kuɗaɗe har zuwa zai yanta kanshi Allah yana kwaditawa game da fansar da bayi Qur'ani ya ishara akan lalle dole a dinga fansar da bayi saboda zaka ga duk wata kafara sai a ce ayi da bayi ayi ta hanyar yanta bawa sannan wata latifa ta Alƙur'ani, in zo magana bawa suka ji ya ce faman lam yajid wanda bai samu ba wanda bai samu bawa ba ina ma'ana ka qur'ani na ishara za a waye gari sanda ba a samun bayi to shine irin wannan zamanin amma sai ka ji wani shehi yana da bayi ka rasa inda ya samu su bai taba ba jihadi ba kuma ya kamata ya bayani ana ya samu su da waɗannan sarakunan masu ainihin bayi ƙur'ani yana ishara ne akan faman lam yajid kaga wajen azumi sai ce fa mallam yastati wanda ba zai iya ba ashe azumin na na matsayin shari'a in yazo wajen bawa ba sai ce fa mallam ci, wanda bai samu bawa ba ashe zaka iya lalubawa ka da shi a gida ka laluba a kasuwa babu tare ba sa fahimtar da Qur'ani yake magana shi Allah shi kyauta sai ya ce wa atu min malillahi bi ataku ku dinga ba su sadaka da kyauta da gaskin dukiyar da Allah ya baku wala tukrihu fatayatikum alal bighai kar ku dinga tirsasa wa bayinku mata akan karuwanci irin da ake a jahiliya sai mutum ya je ya siyo bayi yan mata dozin guda ko mota guda jama'a sai zo ya gina ɗakuna ya sa jan labule da jan wuta ya aje kujera inda ga gana jawa kofar ba. inda ake san tikiti ko gidan kallon kwallo ko gidan dambe duk wanda ya zo shiga ya biya kuɗi ya shiga ya zaba ko kuma an riga an zaba mishi a lambar tikitin daki kaza wacce ce daki kaza wacce ne ana shiga ana karuwanci da su sun yadda ko ba su yadda ba suna yi wannan a jahiliya jama'a irin da ake dinna a wannan zamanin da muke rayuwa irin da ake kwasaya mutane ana kai su Italy da Canada suna yin wannan karuwanci da tirasa irin shi Allah ya hana jama'a ya ce in ta hasuna in suna so su katange kansu kusa su dole wa arda alhayati duniya dan neman abun duniya kawai kowa yake wannan da lahira ba mai da lahira wa man yukrihunna fa inna allaha ba'da ikrahihinna ghafurur rahim wanda da eh min ba'da ikrahihinna ko wanda da can yake yin wannan muguwar sana'a yanzu sai ya ji ya tuba to Allah ya gafarta mai abin da ya baya wanda da aikin shi ne yana yana ainihin human trafficking yana zuwa ya sato 'yan mata ko ya siyo su ko ya kwashe su ya kai su inda su karuwanci ana ba shi kuɗi Allah ya hana wannan idan ya ji wannan ya tuba to Allah ya gafarta mishi ka duba gani can da Allah ya ce wal yastafifil ladina la yajidun Allah ya ce wanda bai samu aure ba ya yi hakuri har sai ya samu wadata Allah bai ce wal yastamti'il ladina la yajidun nikaha da ya halasta nan ya kamata halasta wa matasa su a ce wanda bai samu aure na kwarai ba to je ba kuma yaje ya karuwanci irin na muta Allah bai ce haka ba da ana fata mun wannan sannan a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ah, kafin nan ga wani hadisi da yake cewa fa an al-ahwali qala qultu li abi abdullahi alaihi salam ah, in ka jance an abu abdullahi shine shine husain dan ali kenan yace yace yace adna ma yatazawwaju bil mut'a yace menene mafi karancin abin da za a biya sadakin mut'a qala kuffa min ya yace rabu da wannan aikin banza rabu da wannan aikin banza kaffun min barin. za a biya ainihin wato wato hannu guda na na abin nan mai sunan shi na burin na kaman eh, eh, alkama ko makamancinsa sai ce a cikin sunna daga sayyidina ali an ali ibn abi talib radiyallahu anhu kala inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na anil mut'ati yawma mut'atin nisa'i yawma khaybar a cikin hadisin bukhari da muslim kenan yace sayyidina ali ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta auren mutu'a a ainihin shekarar khaibar wannan yana cikin bukhari da muslim kamar da muka faɗa baya sai kuma an rabe ibnu sabra wannan sinin ne kuskuren bugu ne ku gyara ba sa'u ba an da ibnu sabra an abihi qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama an nikahi mut'a amal fati ma musu ya fitar da wannan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta auren muta a shekarar ainihin fatu makka shekara ta bakwai bayan hijira wa an salama ta bin al'akwa kala rakhasa lana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi salama fi mut'atin nisa'i ama auqasi salasta ayyamin thumma naha ana ce manzo Allah ya halasta mana auren muta a shekarar yakin auqas kwana uku daga nan kuma ya haramta wanda hadisi ne a cikin bukhari na farkon can waɗannan biyun kuma a cikin muslim wa an rabi ibnu sabra wannan ma a gyara da sinu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Allah yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inni qad kuntu azintu lakum filistin ta minan nisa da na halasta muku auren muta wa inna Allah qad harrama dhalika ila yawmil qiyamah ku sani cewa daga yau kuma Allah ya haramta har tashin duniya faman kana indahu minhunna shai'an. wanda da yake da wata mata yanzu ta mutu'a falyukhalli sabilahu ya rabu da su wala ta'khudhu mimma ataytumuhunna shai'a karka an shi komai daga sadakin da gabata kun yi niyyar za ku yi sati guda jiya aka daura yanzu kun yi kwana daya to annabi ya soke karka ce to damun da kudin kwana shida a'a ka bar mata wa kaza jaa muslim ya fitar da wannan shi ma wa kaza jaa an nabi sallallahu alaihi wasallam qala haka nan kuma daga manzon Allah yace ya ma'ashar shabab ya ku taron samari man istata minkum ta falyatazawwaj wanda duk ya samu ainihin wato karfin yin aure to yayi wa mallan ya yastati wanda bai samu hali ba fa alaihi bis saw to yayi tazimi da sai annabi ya ce fa alaihi bil istimta inda ya rasa ko sai ya ce fa innahu lahu wijab shi azumi linzami ne garkuwa ce ga wanda yake ainihin bai da mata zai dinga rage mishi karfin sha'awa yana rage mishi karfin ainihin waswasi da shi da yake saka mishi to kaga da a ce auren mutu ya halarta sai annabi ya ce fa ya lam yajid yastati fa alaihi bil istimta fa innahu halal da haka annabi zai fara kaga manzo Allah ya falam yushin nabi sallallahu alaihi wasallam ilal muta sai ce wa kadhalika an an Ja'far ibn sadiq wa huwa Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib annahu qala daga babban malami Ja'far ibn sadiq Allah ya kara mishi ainihin yarda babban malami ne cikin al-Baiti yake cewa an tambaye shi game da mutu'a sai ce zaka zina yace wannan ai zina kenan wannan ya daga cikin waɗanda ya shi suke cewa limamai ne Ja'far ibn sadiq akhrajahu al-bayhaqi fi sunanihi al-kubra za mu zo mu ji shi a nan gaba insha Allah jama'a kun ji dalili na biyu kenan daga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai ingantattu musamman wannan na muslim wanda annabi ya ce da na halasta muku yanzu kuma Allah ya haramta to idan dan shi'a da gaske ne hujja kake nema dan me zaka dauko dai a cikin muslim din inda aka ce an halasta ka ce iyanan ka tsaya ba za ka dauko kuma wannan da annabi ya ce na halasta course ya tabbata ya halasta Ya ce kuma yanzu kuma Allah ya haramta ai sai ka dauko wannan daga sai kake ina ba da jama'a sun gane wannan wa mal ijma'u faqad nuqila al ijma'u ala tahrim al mut'a faqad naqala al ijma'a ala tahrim al mut'ati al imam an-nawawi imam an-nawawi a cikin majmu'u sharh al muhazzab da littafin sharh sai muslim ya hakaito cewa an yi ijma'i akan haramcin auren mutu'a. والمازري والقرطبي والخطابي وابن المنذر والشوكاني وغيره duk wannan malaman su yi magana a kai cewa ijma'i wa kullu ha'ula'i naqalu ijma'al muslimina ala anna al-mut'ata haram duk waɗannan sun kawo maganganu ijma'i daga cikin daga malaman sun ce cewa mut'a haramun ce jama'a kun ji wannan wannan kuma daman shine hujja a addinin musulunci qur'ani sunna ijma'in malamai qur'ani sunna ijma'in malamai a fassara waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai bisa fahimtar magabata haka ce ijma'i jama'a ana nufin malaman musulunci a zamanin da mas'alar ta faru ko a zamanin mabambanta ya zama cewa magana su ta haɗu guri ɗaya ba wai sun yi mitin sun fito sun ce sun yi ijma'i ba ba irin wannan ba wannan da ne kawai gidan mutane jama'a wasu wanda aka samu su rigan malamai kawai in wani abu ya taso sai su ce bari su je su yi mitin sai su fito su ce to malamai sun yi ijma'i da farko tukuna kuma ba da bai bayar da irin wannan sura ku yanta kife ina ba ta fahimci wannan domin wannan ake ambata wani su bai taba ganin wani ba wani ma zamanin su ba dai ba imamu nawawi da shaukani tsakanin su akwai shekara wajen 300 misali haka al-imamu al-khattabi da imamu al-qurtubi akwai shekaru zan kwatan kwata haka tsakanin su amma kawai ku wani daga gelle su wani daga sabon gari wani daga muciya wani daga hayin ojo wani limamin masallacin wata anguwa sai kawai ku tare a wani masallaci saboda ana yin wata sunna da ba ku yadda ba ko ba ku taɓa sanin ta ba sai ko ku fito bayan rabin awa ku ce kun yi ijma'i akan haramcin yin sallah da takalmi a masallaci kaza wannan karnakanci ne a cikin ilimi jama'a ba addini bane wannan wai sai su faɗi kalmar ijma'i da rashin sanin ma'anarta a usulance wannan wannan yana nuna ba ku san lafazin malamai ba abun kunya ne a ce wanda yake cikin rigar malamai na irin wannan magana sai a sai a samu wani PRO ya magana a madadin su ko a buga takarda a aika masallatai an yi ijma'i akan hana sallah da takalmi a masallacin yan izala an yi wannan a nan garin bayan kuma an yi a masallacin annabi to me kenan ku kuma yan izala wani irin izala kuke kenan bayan annabi ya ce a dinga sallah takalmi saboda saba yahudawa malamai suka shaida daga cikin bid'a a dinga zuwa masallaci ba a ga ana sallah takalmi ba yana daga cikin ainihin sunan mahjura kamar yadda yake a masallacin ahlus sunna ne wai da an saka tiles ko an saka wai carpet wai ka shigar takalmi wannan duka rashin sana'a addini ne jama'a sallah kalmi addinin musulmai ya kamata mu san wannan amma ɗan izala a garin da na sun taba wannan ijimai, wai sun yi ijimai akan hana sallah takalmi kaji da Allah jama'a ji wani rashin wani rashin iya kan gado a addini wallahi suna bada mu gaba ɗaya wallahi suna bada mu ɗan izala mu ne ɗan izala amma kuma muna son mun kama cikin wannan wannan tarka-tarka saboda malaman mu ga irin yanayin su Allah shi kyauta ya kuri jama'a yan agaji su yagu ne san ba su san irin wannan zancen dallu awwalan da gaskin hujjojin da ƴan shi'a suke kafawa akan halastin auren mutu'a akwai na farko kafa hujja da faɗin Allah madaukakin sarki fa mastamtatun bihi min hunna fa Ujuru hunna farida wala junaha alaikum fima taratun bihi ma farida suna cewa wannan aya da Allah yace fa mastamtatun to tana nuna cewa mutu'a ne kun ji dalili na farko kenan dalili na biyu suna kafa hujja da riwayoyi kala-kala daga albaiti baiti kan halaccin auren muta kamar faɗin da suke cewa fa an fa minha an aliyin kala aliyu yace laula ma sabaqani bi ibn al-khattabi ma zana illa saqiyun a wata riwaya shaqiyun da ba dan abinda Umar ɗan Khattab ya riga ni yana halifa ba na cewa ya hana mutu'a to da babu wanda zai zina sai wanda yake ya kai matuƙa wajen lalacewa shine saboda za a bar mutu'a a matsayin duk wanda bai samu halin aure ba to yayi mutu'a kaga wanda da yake samun mutu'a ina zuga zuwa kuma yin abin da za a ce wa zina dan ba ba da za a samu zinan a kuma mutu'a kula da kyau jama'a in a ce mutu'a halarci babu wani sauran abu kuma sunan shi zina za ka ba ka karuwai sukan yi alliance da 'yan shi'a suna musu aito duk sana'a ɗaya muke yes ka yanzu sai mata ɗan shi'a ta ga karuwa a anguwa ta ja ta mata wa'azi ke ku gidana karuwanci ce to me kuma na bambanci kuma wani wa'azi zaki muni kina saduwa da maza da yawa ni ma ina yi sai sun biya ni kuɗi ke ma haka duk wanda ya biya ni kuɗi kuɗin shi ya ƙare shi ke ya tafi ke ma haka to me bambanci kuma ba da izinin iyaye na nake ba ke ba da izinin iyayen ki kike ba kaga akwai kamantakekeniya sosai tsakanin karuwa wata ke gidan wata bar gidan iyayen ta kama ɗaki a gidan karuwai da take ke zana gidan iyayenta tana yin addinin shi'a kuma tana mumarasa na muta suna da kama kwarai da gaske wajen yin da suke ma'amalantar maza Allah ya tsari sannan sai ya ce ah, da kuma faɗin Ja'far Sadiq wannan yana cikin tafinsu na wasa'il shi'a a cikin juz'i na 1 juz'i na ɗaya, shafi na biyar. daga Ja'far Sadiq kuma suka ce wai ya ce laisa minna man lam yu'min bi qurratina babu ya daga cikin wanda bai imani da irin tawaganmu ba da irin tafiyanmu da irin aƙidanmu walam yastahilla muta'atana wanda kuma baya ganin muta'a irin ta muta'al baiti ba halal bane ba ruwan mu da shi wa ba aidan akhrajahu sahibul wasaid a cikin juz'i na 21 shafi na 8 wasailu shi ya wani babban littafin su ne sannan daga Muhammad dan Muslim suka ce qala li Abu Abdullah Abu Abdullah shine Hasan Abu Husaini kenan ko yace la takhruj min ad-dunya hatta tu'i sunnah kar ka sake gabar duniyar nan sai ka raya sunna ai almuta wannan ma yana cikin tafin wasa'ilu shi'a waɗannan sa daga cikin dalilin da suke kafa hujja da su akan cewa malaman na shi'a sun ainihin wato halasta auren mutu'a malaman ahlul bait jama'a wannan suna daga cikin dalilan za mu zo mu ji wasu dalilan a nan gaba insha Allah amma saboda ƙwarewar lokaci to za mu kwana a nan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi daga inda yake cewa واستدلوا كذلك بأن المتعة إنما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها عمر وهذا هكذا زعم sai mu kwana nan insha Allah sai Allah kai mako mai zuwa ina fata ƴan uwa musamman ɗalibai kafin mako mai zuwa ku je ku waɗannan takardu karanta su dikin dikin sai da kun fahimci mas'alar mun zo muna mata wannan ainihin wato karatu din na abin nan ba karatu ne na dalla dalla irin yadda ya kamata ba to zai zama ka riga dama kana da background akan menene a cikin insha Allah muna neman Allah gafarta mana zunubanmu ya ainihin sa mu dace yake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi